This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Baba Yakubu Maƙeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na yammacin yau Asabar 6 ga watan Yuli na shekarar 2024. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. afirka ta yamma mai rarrabuwan kawuna ta gudanar da tarukan kolin shugabannin kasa guda biyu a kasashe daban-daban a ƙarshen mako ƙungiyar hamas ta amince da shawarar amurka ta fara tattaunawa kan sakin mutanen isra'ila da suka yi garkuwa da su da suka hada da sojoji da mazaje kwanaki goma sha shida bayan matakin farko na yarjejeniyar da aka cimma da nufin kawo karshen yakin gaza kamar yadda wata babbar majiya ta hamas ta shaidawa kamfanin dillancin labaran reuters a yau asabar tsohon ministan lafiya masaud pezeskian ya lashe zaben zagaye na biyu na shugaban kasar iran da tsohon wakilin iran a tattaunawar nukiliya mai tsaurin ra'ayi sa'id jalil kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji mai masana tarihi ke cewa akan kai komo da ake yi akan batun masarautun gargajiya a arewacin najeriya Haka kuma za ku ji cewar a jamhuriyar Nijar a karan farko tun bayan da kasar ta shiga sahun kasashe masu samar da man fetur. Kamfanin dillancin man fetur na kasar Sonidep ya sami izinin fara haƙomai. mai. Za a ji yadda wannan mataki zai taimaka wa kasar. Kamar kowace ranar Asabar, yau ma muna tafe da shirin a dawo lafiya. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga labaran duniya. afirka ta yamma mai rarrabuwan kawuna ta gudanar da tarukan kolin shugabannin ƙasa guda biyu a ƙasashe daban-daban a ƙarshen mako ana gudanar da taron farkon ne a Nijar tsakanin shugabannin sojojin mulki na yankin Sahel sai kuma wani taro da za a yi a Najeriya gobe Lahadi na shugabannin sauran kasashen mambobin kungiyar tattalin arzikin yankin. Taron kolin da ake yi yau Asabar a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar zai kasance karo na farko tsakanin shugabannin sojojin sabuwar kungiyar haɗin kan yankin Sahel wato Alliance of Sahel States ko kuma AES a takaice. mali da burkina faso da nijar su ne suka kafa yarjejeniyar kare juna a watan satumba waɗanda suka bar ƙungiyar ecowas a cikin watan janairu Fice wasu daga ecowas ya samo asali ne daga zargi da suke yi cewa paris tana yi wa ƙungiyar katsalandan kada ba ta ba da taimakon da ya kamata a yaƙi da mayakan jihadi ficewar ta sa kasashe uku sun janye kansu daga faransa da ta yi musu mulkin mallaka suka kori sojojin faransa masu yaƙi da masu ikirarin jihadi kana suka juya zuwa waɗanda suka kira su da aminan gaskiya da suka hada da rasha da turkiya da kuma iran taron kolin da za a gudanar gobe lahadi a abuja zai ba shugabanni a kasashen ecowas damar tattaunawa akan irin alaka da za su kulla da kungiyar ta aes kungiyar hamas ta amince da shawarar amurka ta fara tattaunawa kan sakin mutanen isra'ila da suka yi garkuwa da su da suka hada da sojoji da mazaje kwanaki goma sha shida bayan matakin farko na yarjejeniyar da aka cimma da nufin kawo ƙarshen yakin gaza kamar yadda wata babbar majiya ta hamas ta shaida wa kamfanin dillancin labaran reuters a yau asabar ƙungiyar tarajin islama ta dakatar da bukatar ta ta isra'ila ta fara amincewa da ta buɗe wuta da dindindin kafin ta rattaba hannu akan yarjejeniyar kuma za ta bada damar yin shawarwarin cimma hakan a kan matakin farko na tattaunawar mako shida kamar yadda majiyar ta shaida wa kamfanin dillancin labarai na reuters bisa sharaɗin sakai suna saboda tattaunawar ta kasance ta sirri wani jami'in falasdino mai kusanci da shirin samar da zaman lafiya na shiga tsakani da kasashen duniya ke yi ya ce shawarar za ta iya kaiwa ga cimma yarjejeniya idan isra'ila ta amince da ita kuma za ta kawo ƙarshen yakin da aka kwashe watanni tara ana yi tsakanin isra'ila da hamas a gaza wata majiya a tawagar isra'ila a tattaunawar da ta nemi a sakai sunanta ta ce yanzu akwai damar cimma yarjejeniya hakan dai ya sha bamban da matsaya ta baya-bayan nan a yakin da aka kwashe watanni tara ana yi a gaza lokacin da isra'ila ta ce ba za ta amince da sharuɗan da hamas ta gindaya ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc tsohon ministan lafiya masaud pezeskian ya lashe zaben zagaye na biyu na shugaban kasar iran da tsohon wakilin iran a tattaunawar nukuliya mai tsaurin ra'ayi sa'id jalil kuma ya nemi 'yan kasar da su goya masa baya yayin da ya sha alwashin gudanar da tattaunawar kudda kudda a kasashen yammacin duniya da sassauta dokar nan mai tsauri ta lullubi a kasar da maido da yarjejeniyar makamashin nukuliya ta shekarar 2015 rahotanni sun nuna cewa akwai shakku a tsakanin 'yan kasar iran da dama cewa ko likitan zuciyar mai shekaru 69 zai iya cika alkawarin da ya dauka a yakin neman zaɓe tun da dai jagoran addini ayatollah sayyid ali khamenei ne ke da karfi kan dukkan al'amuran kasar kuma shi ne bai yake hukunci na ƙarshe a jamhuriyar musulunci ta iran kuma yana kewaye da masu tsaurin kishin musulunci hukumomin iran sun ce fazaskiyan ya lashe zaben da ƙuri'u miliyan goma sha shida da dubu ɗari uku yayin da jalil ya samu kuri'u miliyan goma sha uku da dubu ɗari biyar ma'aikatar harkokin cikin gida ta iran ta ce gaba ɗaya mutane miliyan talatin ne suka kada ƙuri'a a zaben da aka gudanar a jiya juma'a ba tare da wasu masu sa ido na duniya ba An jima kaɗan Baba Yakubu Makeri zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu shiga babin rahotannin namu. Yayin da masana tarihi a Najeriya suka shiga sahun masu kula da lamura da ba da shawarwari da yin kira a yi karatun tanutsu dangane da batun masarautun gargajiya a arewacin ƙasar. Wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari a hirarsu da masanin tarihi a Jami'ar Bayero Farfesa Tijjani Muhammad Naniya ya tambaye shi akan hanyoyin da ya kamata a bi domin shawo kan wannan matsala. Mafita shi ne na farko abin da wannan abin ya fara nunawa wannan yanki na arewa maso yamma suna, kuskure guda ɗaya su jama'a ne sun zama wato kamar raƙumi da akala sai inda 'yan siyasa suka ja su ba su da ra'ayin kansu za su samu shugaban da suka san cewar ya san kansa me ko sanin kansa ya san martabarsu me ku martabarsu addininsu da al'adarsu to duk shugaban da ya zo wulakanta addininsu da al'adarsu to lallai su san cewar makiyinsu ne ba wanda me sarki zai maka ko me zai mu amma yana wakiltar mutuncinka da martabarka in ka fito kace daga wani yanki kaza kake masarautar kaza kai ko yanzu yanzu ka zo Kano ka je da sarki kace kana son ka san asalin Tijjaniya na baka na baka tabbas ba zai awa 24 ba zai gaya maka kakannin kakannin ma daga ina suke su ai gwamnati ce a da saboda haka suna da duk masu wannan rahoton to yanzu da an rushe wannan to ka ga mun zama karazi ba kenan za a zuwa iya mana abin da aka dama a siyasance na biyu shine wannan abin ya nuna cewa wannan arewa maso yamma nan. ba ta da dattabai ba ta da tijai ba ta da manya masu wani yana cewa kaza wani babba ne kawai zai ce a hir kakai gaya gwamna ko ba za a yi ba mun san lokacin da su Hassan Usman Katsina suka yi abin da suka yi mun san lokacin da su Malam Aminu Kano suka yi abin da suka yi mun san lokacin da su Yahaya Gusau suka yi abin da suka yi mun san lokacin da su uh, mahaifin su Umar uh, su Yar Adua suka yi abin da suka yi eh, ko a al'adance na rubutu mun san abubuwan da su Abubakar Imam suka yi wanda wannan shi ne yasa muka zama tarihi mu ma na kan rubuce-rubuce ma kenan to amma yanzu ba waɗannan to wannan haka za mu zauna kana su bi? misali kamar yadda na faɗa ka je kasashen yarba ka ce za ka yi musu wasa da sarautunsu gwamnonin su za su ga abin da za su su ga abin da za su samu to mu nan wato mu ne kenan kowane gwamna kawai zama ba shekara hudu zai yi ko shekara takwas sai ya lalata al'ada da tarihi da tsarin rayuwa na addini da na zamantakewa na shekara ɗari biyar ko dubu kawai saboda yana sai biya bukatarsa wannan daidai ne ga rayuwar mu kuma mutanen mu. abu na uku shine kuma sun tsaya sun zira ido sun ɗauka kawai wai kamar haka tura suka yi mana lokacin da aka zo aka kama zariya ana neman sai aka ci sauran jihohi kasashen hausa suka ce ai zariya a kama ba komai sai ga sun zo sun kama kano ai kano a kama ba komai sai ga sun je sun kama sokoto ai sai sun kama katsina sai gashi duk sun kame mu wai muna ganin ka taba wannan ba to na faɗa daman na taba faɗa ina jin da kai ma muka hira hmm. na ce tun da lokacin waccan gwamnati ta alif shekara ta dubu biyu da goma sha tara da ta yi abin da ta yi a kano na ce to an kawo an sa ɗan baɗin lalata dukkan masarautu na ƙasar hausa wato na sokoto abu na ƙarshe hmm. ƙasa muke ɗaya dole a faɗa amma muna da muke musamman daular sokoto domin abin da sauran abokan zamanmu suke ɗauka ai tsarin najeriya wannan haɗin kai daga sokoto ta fara ɗan kan hausawa da ba hausawa ba na dinnan nahiya shi yasa zaka ji abokan abokan kai hamayyan mu inda yanzu hamayya ake yi suke cewa ai daman kokarin daular sokoto shine sai ta je ta dangane ta kogi. to yanzu idan aka rushe wannan haɗin kan wannan tasirin sarakun to an san an rushe ma gaba ɗaya tsarin da da Sokoto ta so da shi. Yanzu mai tallaka misali yana da abin yi? Yana da abin yi. abin da yake da shi ne su yi kungiyoyi. Su yi kungiyoyi su je su kai kukansu kowa su rubuta takardu su zo su sami 'yan jaridu duk ƙungiyoyi daban-daban su je su kai ofishin gwamnonin da ofishin sarakunan ba mu yarda da irin wannan ba abin da muka zaɓe ku yi mana ke ba kenan. To dalla. Farfesa Tijjani Muhammad Naniya kenan masanin tarihi a Jami'ar Bayero. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC kai tsaye. Za kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar sadarwa wato Facebook, Twitter da kuma Instagram. Ga babai Yakubu Makeri ya sake dawowa da kashi na biyu na labaran duniya. jama'ai sun faɗa yau asabar cewa rasha ta kaddamar da wasu hare-haren jiragen sama marasa matuƙa cikin dare a duk faɗin ƙasar ukraine inda harin ya afkawa wata cibiyar makamashi a yankin sami da ke arewa maso gabashin ƙasar ƙungiyoyin masu farautar jirage marasa matuƙa da ukraine da kuma jami'an tsaron sama sun harbo jiragen saman rasha 24 a cikin 27 da aka harba a yankuna 12 in ji rundunar ma'aikatar kula da hanyoyin samar da wuta ta ƙasa ukrainego ta ce wutar lantarki a yankin sami ta lalace lamarin da ya tilasta rufe wutar lantarkin a matakin gaggawa ga masu amfani da ita da masana'antu a birnin samin rukunonin masu gyare-gyare suna aiki don dawo da ba da wutar in ji ma'aikatar sai dai nan da nan babu wani rahoto akan asarar rayuka ko kuma ƙarin bayani akan barnar da hare-haren suka yi a yankunan. a ƙarshe mahaukaciyar guguwar beryl ta yi rauni a jiya juma'a zuwa ruwan sama na tropica ta zuba a mexico a matsayin guguwa na mataki na biyu tare da iska mai ƙarfi da ta yi barna amma babu wani rauni da aka samu a yankin yucatan mai karɓar bakoncin masu yawon bude ido yanzu da ta nufi mashigin tekun mexico ana sa ran beryl za ta ƙara ƙarfi yayin da take tafiya zuwa arewa maso gabashin mexico da kuma jihar texas ta amurka a ƙarshen mako a cewar cibiyar sa ido kan guguwa ta ƙasa da ke miami bayan da guguwar ta ratsa yankin caribbean da gabar tekun venezuela inda ta yi sanadin mutuwar mutane bakwai guguwar ta afka a kudu maso gabashin mexico da sanyin safiyar jiya juma'a da iska mai tafiyar kilomita 175 cikin sa'a guda guguwar ta kayar da bishiyoyi da fitilu tare da kwari fayafayen rufin gine-gine a cewar hukumar kare fararen hula ta mexico labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc idan muka koma jamhuriyar Nijar, a karon farko bayan da kasar ta shiga sahun kasashe masu samar da man fetur a duniya, kamfanin dillancin man fetur na kasar Sonidab ya sami izinin fara haƙo mai yayin da hukumomin kasar suke ɗaukan matakan dogaro da kai a wannan ɓangare. Wakilin murya Amurka Yusuf Abdullahi na ɗauke da rahoton daga Yamai. a nan muna a wani ƙauye da ake kira hadara da ke cikin garin ungurti a yankin agadem na jihar difa wanda kuma ke da arzikin man fetur wannan ita ce rijiyar farko da kamfanin dillancin man fetur na ƙasar nijar sonidep zai fara haƙar man fetur da iskan gas a cikinta shekaru fiye da goma kenan da kamfanin ƙasar china cnpc kaɗai ne ke da izinin gudanar da aikin na haƙar man fetur firaministan nishar ali muhammad lamin zen shi ne jagoranci bikin fara aikin haƙar man fetur da iskan gas na rijiyar farko na kamfanin cikin gida sony dep dama yaro daga rarrahe yake fara ko wata rana ya tashi ya yi tsaye wata rana sai ku ja ce ya buga da gudu to wannan lokacin ne ne kamfanin na sony dep ya yi alkawarin ɗaukar matasa 'yan ƙasar nijar da dama aiki a ƙarshen wannan sabon tsarin tare kuma da gudanar da ayyukan kyautata rayuwar mazauna garuruwan da ke da arzikin na fetur. Duk bayan matasa za su samu aiki insha Allah saboda in ka duka nan ga daga masu kawon motoci aikin da za a yi da matasa wanda za a duka nan ga aiki surplus tun da jiroji wanda za a yi duka aikin dai matasa ne kuma bancin can dai har cikin biro kenan sai a ce dubaye ne. To sai dai mazauna garuruwan da ke cikin gonakin na man fetur a yankin na Agadem sun ja hankalin kamfanin na ƙasa sony dep na ganin ya cika alkuran da ya ɗoka domin a cewar su a baya kamfanin ƙasar china ya yi musu irin waɗannan alkuran amma bai cika ba ka san da an sha aiki a nan kamfanin a nan duka da cnpc kamfanin china to ka san ba san a wajen magabata ne ko dai ba san ba da aka yi ba amma dai ba ba amfani da muka gani yadda muna fata yanzu dai tunda wannan na gwamnati ne tunda a lura da mu tunda duka na gwamnati ne shi a ganmu shi mu ma a tambaye mu gaya musu duk abin da yake ciki kuma a inganci mu abin da yake ciki a nasa bangare shugaban cibiyar kasuwancin nijar musa cd ya bayyana cewa baiwa kamfani na ƙasa sonidep izinin haƙar man fetur da iskan gas wata babbar dama ce aka baiwa 'yan kasuwar Nijar. Ba so ni dabba ne yau aka ba aiki kawai yadda dai aka bada shi kuma yadda dama albishir shugaban kasa ya bada umarni wannan aiki da alli an ba so ni dab ne an ba duk kamfanonin Nijar wanda za su iya aiki bisa wannan kuma an ce kuma duk wani aiki da 'yan Nijar yake iya yi ya kamata 'yan Nijar za a ba wanda ba su iya yi kuma a yi tare da su sai sun koya saboda gobe su samu su koma su da kansu suna yi akan kansu wannan dama shine babban arzikin da muke jira kuma babu wani irin babban goyon baya da za a kama 'yan kasuwa ko kamfanoni na Nijar irin wannan. An gudanar da kaɗe-kaɗe da wake-wake da kuma nuna al'adun kabilar Tubawa da ke zaune a yankin na Agadem mai arzikin man fetur a wannan bikin. Yusuf Abdullahi daga Yamai jamhuriyar Nijar. A gaida Yusuf Abdullahi. Kada dai a manta ana sauraron wannan shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a da yaushe za a iya ziyartar shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga baba Yakubu ya sake dawowa da shirin mu na gaba. matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga nan birnin Washington DC nike sallama da ku a daidai wannan lokacin. Kamar yadda muka faɗa muku a makon da ya gabata, Yau za mu ci gaba da kawo muku tattaunawa da sabon shugaban hukumar road safety na ƙasa Cop Marshal Shehu Muhammad wanda a makon jiya ya ɗauko mana bayani akan batu da ke ciwa al'umma tuwo a kwarya na ba da lasin tukin mota ga dai ci gaban bayanin nasa. A na amfani da wannan daman satin da ta wuce na zagaye duk eh, wa'annan wajaje namu da muke lasi da kuma da muke namba na motoci eh, kuma na iya samu in gane matsalolin da ke ƙasa wato sai matsalolin sai kasance kashi biyu akwai matsaloli namu na cikin gida wanda yake na ganin na riga mahaiz na sa kwamiti wanda za mu duba shi mu gyara wannan matsaloli kuma shine kamar na wato sa idanu a sa ido kuma sannan a ce a tabbatar cewa abin da ake yi din ana yin a lokacin da ya dace to wannan kaga matsalolin cikin gida za mu iya gyara amma matsalar ta fi damun mu shine matsala na na'urori eh, na'urorin da ake muke amfani da su mana da abin da muke ake cewa ah, partners hmm. wato wanda haɗaka yawwa to su abin ya fi ƙarfin mu to yawancin matsalolin daga gare su ne hmm. sai dai yanzu abin da muka yi shine mun jawo su duk mu zauna da su mu kuma mu zauna da wanda suke duba mu wato kamar shi wannan ofishi na sakataren gwamnati wanda yake su ne suke kula da mu da kuma duk wani mai ruwa da tsaki a wannan harka ta lasi wato jihohi kenan da kuma nan a hedikwatan babban tariya na abuja to domin jawo su a ciki za mu zauna mu tabbatar cewa wannan matsaloli da aka samu na lasi insha cikin lokaci kaɗan mu zo mu ga cewa ya ya wuce kuma mun fara ganin alamu saboda a satin da ta wuce din sun fara kawo kayan aiki kuma yanzu ma maganin da ake yi an fara tuttura wanda aka fara aka yi din zuwa jihohi da inda ya dace din so muna sa da insha Allah nan ba daɗewa ba wannan matsaloli na lasi da aka samu a baya muna ganin Allah ya da za mu ci karfin shi kuma mu ci nasara akai to akwai wani shiri na kawo fahimtar juna tsakaninku. ku da hukumomin kula da hanyoyi na jihohi domin har yanzu mutane sai su rasa wake da iko a <laughs> hanyoyin najeriya eh, haka ne ko malam abin gida kuma ka san shi an ce duka ah, an ce ga masu bori akan ce bori da ake tsaki to da su na jihohi da mu na tarayya da ake ɗe muke kuma na yi aiki ne don al'umma su samu sauki amma mu a na tarayya mu ne muke a gaba Eh, duk abin da za mu yi ya kamata a ce su suna koyi da mu ne to in kuma suna koyi da mu za mu ji daɗi kuma su koyi da mu yadda ya dace yadda yake a ƙarshe duk ai muna kamar da nace din mu ga cewa wannan hatsara da ake a kan hanya da kuma tafiye-tafiye da jama'a ke a ce sun tamu tafiya cikin sauki da inda shi mai tafiya yake so ya kai cikin lokaci kuma ya kai cikin natsuwa to yawanci ayyukan da muke tare da su kuma da kyakkyawan haɗin gwiwa da su wani lokaci ma mukan taimaka wajen ba su horo eh saboda karfin mu na mu a na tarayya muna ganin cewa mafi su karfin yadda za mu samu mu yi horo duk mu mukan tura har ma'aikatan mu zuwa kasashen waje don horon wannan kan wannan aiki so yawanci muna taimakawa mu ba su horo ba tare ma da ko da an biya ba din dai mu ga cewa su ma sun yi aiki irin namu an samu masalaha wajen tafiye-tafiye na sufuri na na ƙasa a wannan kasa namu Najeriya. to akwai haɗin gwiwa da kuke ne da wasu ƙasashe na duniya domin samun nasarar ayyukan ku a cikin gida a kware kuwa ai muke da ko haɗin gwiwa din kaga akwai abin da ake cewa a bincike na hanya wanda yake ya ake gane idan an yi hatsari eh, za a je a bincika me ya kawo hatsarin da wani lokaci aka yi kuma me za a yi hatsarin nan ka a kare wannan muna da abin alaka da wannan kasa ta ta london mm. Eh, uk government okay. Eh, kuma kusan ma suna mana kyauta ne mm. Eh, wannan abin kuma sannan canada ma mm. canada ma suna mana haka sannan america ma mm. duk sun taimake mu kan wannan kuma wani abin sha'awa ma kamar su wannan ah, bankin duniya world bank ta taimaka mana sosai ta hannun wannan minista uh, uh, hukumar um, hukumar eh, health wato eh, menukin hukumar lafiya eh. sun ba mu taimako bila adadin hmm. kamar motocinmu na janwe da muke amfani da su a hanya manyan hanyoyi idan an yi hatsari mu cire motoci to wannan world bank din su ah, ah, su suka taimaka mana hmm. kuma su suka taimaka mana muka yi abin da ake cewa corridor hmm. wato mai ake cewa ko rido kama a ce eh, shinge eh, muna da shinge shinge na wanda yake mm. za a ga mutanen mu da ambulance ambulance a tare da su eh. inda yake dan an samu hatsari da ka kira mm. cikin lokaci kaɗan za su zo daga wannan shinge shinge din mm. na ko ina a ƙasar nan su zo su bada taimakon farko mm. kafin har akai abin ya kai ga a ce in maza a kai ga asibiti ne a je mm. so muna samun wannan gudunmawa kwarai kwarai da gaske mm. kuma a yanda na zo abu da nake so in ƙara ƙarfi kenan akai ina son ƙara ƙarfin wannan taimako da muke samu daga wayannan hukumomi na duniya don su taimaka mana mu ci nasara akan wannan aiki da muka sa gaba a To a ƙarshe ban sani ba akwai kira da za ka yi ga direbobi da fasinjoji domin samun gudunmawarsu a wannan aiki na. Eh, to alhamdulillah malam baban gida aiko ah, magana ma dole ne mai magana akan wa'annan su ne ma masu rawa da tsakin da ya kamata a cimin magana akan su shi ah, abin nan kai hatsara wato ba na road safety ne kawai ba abu ne da ya shafi kowa da kowa ya shafi direba ya shafi fasinja ya shafi shi mutanen gida ma da suke rika fasinja ya je shiga mota ya samu hukumomi na jiha da 'yan siyasa domin 'yan siyasa idan ba a samu idan ana samu hatsarka ana rage mutane kaga wajen yin zaɓe ma da sauran za a samu raguwa wajen mutanen da za su zaɓe ya shafi kuma shugabannin ƙasa ah, da kuma sarakuna malamai limamai daga tai duk wa'annan suna cikin wannan rukuni da ya kamata su ba mu goyon baya duk mu ci nasara kan wannan abin da muke na kai hatsara. To madalla ƙarshen tattaunawar kenan sai kuma sabon mako ku je mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin bakon namu Kwab Mashal Shehu Muhammad sabon shugaban hukumar Red Safety na ƙasa da wakilinmu baban gidan Jibrin da ba ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa da murya Amurka musamman Fiona wa mayi da ta daidaita mana sautin shirin. Baba ya kuma makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. thank you To madalla masu sauraron mu ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Saƙonmu na farko a yau saƙon haɗin gwiwa ne daga Maimuna Idris Kano. Da Bilkisu Garba na ba da Hajiya Binta Women Leader Doguwa Kano. Suka ce muna kira ga shugabannin Najeriya. Wallahi su ji tsoron Allah su gaggauta nema wa 'yan Najeriya sauƙin rayuwa. ganin yadda mata da ƙananan yara suna kwana da yunwa sanadiyar tsadar rayuwa da sunan cire tallafin man fetur wannan kuma saƙon cewa ya yi salam voa an ce fata na garin lamiri To muna fatan Allah ya sa taron koli na farko na kasashe uku membobin kungiyar AES wato Mali da Burkina Faso da kuma kasar mu ta jamhuriyar Nijar mai masaukin baki da aka bude a yau Asabar babban birnin Yamai. Taron ba zai zamo na shan shayi ba da fatan shugabannin namu za su tattauna akan abubuwan da za su amfane mu talakawan kasashen mu. Sako daga Sunusuma Datti da Magaram da Isuhu ma Datti da Ilyas Yakubu Digawa tare da Yakubu Mai Aski ba da raka. Sakonmu na ƙarshe kuma sako ne daga Sani mai lange-lange yalwaya wuri. Ya ce rahoton da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar wanda ke cewa a wannan shekara ta 2024 kimanin mutane miliyan 31 za su fuskanci yunwa a Najeriya. ya kamata wannan ya zama kalubale ga mahukuntar kasar wajen ganin an hana faruwan hakan da fatan allah ya sa a dace mun gode masu sauraron mu ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku. da wannan kuma muka zo shirin mu na ƙarshe wato labarai a takaici. afirka ta yamma mai rarrabuwan kawuna ta gudanar da tarukan kolin shugabannin ƙasa guda biyu a ƙasashe daban-daban a ƙarshen mako ana gudanar da taron farkon ne a nijar tsakanin shugabannin sojojin mulki na yankin sahel sai kuma wani taro da za a yi a najeriya gobe lahadi na shugabannin sauran ƙasashen mambobin ƙungiyar tattalin arzikin yankin taron kolin da ake yi yau asabar a birnin yamai na jamhuriyar niger zai kasance karo na farko tsakanin shugabannin sojojin sabuwar kungiyar haɗin kan yankin sahel wato alliance of sahel states ko kuma aes a takaice kungiyar hamas ta amince da shawarar amurka ta fara tattaunawa kan sakin mutanen isra'ila da suka yi garkuwa da su da suka hada da sojoji da mazaje kwanaki goma sha shida bayan matakin farko na yarjejeniyar da aka cimma da nufin kawo karshen yakin gaza kamar yadda wata babbar majiya ta hamas ta shaida wa kamfanin dillancin labaran reuters a yau asabar ƙungiyar tarajin islama ta dakatar da bukatar ta ta isra'ila ta fara amincewa da tsagaita buɗe wuta da dindindin kafin ta ranta ba hannu akan yarjejeniyar kuma za ta ba da daman yin shawarwarin cimma hakan a kan matakin farko na tattaunawar mako shida kamar yadda majiyar ta shaida wa kamfanin dillancin labarai na reuters bisa sharaɗin sa kai suna saboda tattaunawar ta kasance ta sirri To jama'a masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT na Ghana. Za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da Fiona wa mainan dubu da ta haɗa shirin da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan Washington DC sai an ku.